Me amfanin ganyen gwanda? Bincike ya nuna ganyen gwanda yana ɗauke da sinadarin phytonutrient da ke haɓaka tafarkin rayuwa gami da bunƙasa ta da gudanar da jini a jikin ɗan-adam. Yana ɗauke da sinadarin da suka haɗa da papen alkaloid da kuma sinadarin chemotaphin da ke taka muhimmiyar rawar gani wurin ganin ya daƙile cutar kansa a jikin ɗan adam. Ganyen gwanda yana taimakawa masu matsalar cutar sukari wurin saukar da shi da ma dawowa shi 0% Da masu matsalar hawan jini idan ana tafasa ganyen gwanda ana sha da yadda Allah za a wuce ana Yana azurta jikin ɗan adam da jini, inganta lafiyar hanta da kuma wanke zuciya. Sannan yana cire kasala. tare da ƙarfafa gaɓoɓi da kuma lakkar jikin ɗan adam. Ganyen gwanda yana sauƙaƙa narkewar abinci da kuma a tace shi ya hana cuta. Yana da kyau so. To, ‘yan uwa ga wani new product da muke fitarwa da kamfanin Babangida S Naira likitan mata, wato bujen kishakaf update wani sabo ne. Kun san mun yi bujen kishakaf mun inganta shi an ƙara mishi abubuwa. an saita shi kun ga ga masu bidar mu ta facebook ko youtube ko instagram yawa ga nan wato wannan maganin ina da tabbacin duk mace da ta yi amfani da shi kamar yadda kuka saba godewa wannan karan ma za ku gode za ku yaba za kuma ku yi addu'o'in fatan alheri da nasara da kuka saba yi saboda ina da a kan shi abu ne muka haɗa wanda shekaru da yawa da muka fidda wancan muna so mu fidda wannan amma ba mu fidda shi ba sai mu da muka bari aka gwada aka gwada aka ƙara gwada aka tabbatar da resort mai kyau ba za a ji kunya ba saboda haka wannan daraja ce kwarai da gaske martaba ce muruba ce gasa shi a